yi wasu al'ummomi an yi yahudu an yi nasara wata riwaya ta nuna cewa cikin banu isra'ila ne da ka ce cikin waɗanda suke kafin ku an yi wani mutum katala tis'atan wa tis'ina nafsan wanda ya kashe rai tasa'in da tara ya kashe mutum ɗai-ɗai-ɗai har casa'in da tara fasa'ala an a'alami ahalil ardi to sai zuciyarsa ta karaya ya gane aikin nan da yake yi ba mai daidai ba ne wato ba abu ne wanda ya dace ba don haka da ya karaya sai yana tambaya ya tambayi wane ne ya fi ilimi kaga shi mai ilimi yake tambaya fadulla ala rahibin amma sai aka nuna masa wani mai bauta in an ce rahib shine wanda ya bar rayuwar duniya ya tare a wurin bauta kamar yadda ake samun fada ya zama ba ruwan shi da wata rayuwa sai abin nan karantar da addini fa sai ya je wajen shi fa sai ya ce innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan yace inda al'amarin yake lallai shi ya kashe mutum casa'in da tara fa min tauba shin yana da hanyar tuba fa qala la wannan mai bauta sai ya ce a'a baka da hanyar tuba ba yanda za a yi ka kashe mutum casa'in da tara kuma a ce ka iya tuba ka koma ga Allah kuma Allah ya karbe ka ba zai yiwu ba kaga shi ba mai ilimi ba ne wanda bai da ilimi sai ya ɗauka cewa aikinsa shine ya toshe hanyar tuba ya toshe hanyar karɓan aiki ya toshe hanyar sassauci ya tsananta shine bauta ina fata ana fahimta misali yanzu abin da ake magana kasan kowane sati a arewa sai an ɗauko wata sabuwar magana ai ta yi yanzu wacce ake magana kuma wai ta kafet ce a fada sarkin kano mai martaba muhammadu sunusi ko sarkin wani kanan ne na ji an ce kanan ma biyu ce ko yanzu a wajen sarauta akwai eh, eh, ado ɗan gidan ado bayero akwai na sunusi to a fada shi sunusi ɗin muhammadu sunusi sai ya sa aka yi kafet sai aka rubuta mai martaba muhammadu sunusi na biyu to shi kenan sai aka ce ana taka sunan Annabu muhammadu ka fahimta wato in ka ɗauki maganan nan ka kalle ta da kyau sai ka ga idan za ka auna ta sai ka auno ta da mutum ne yake da ɗa sunan shi muhammadu ana samu ko to ta rana sai wannan ɗana shi muhammadu ya yi laifi ka fahimci maganar sai ya ce muhammadu ka ci gidanku yanzu ya zagi annabi muhammadu a to yaya za a sa muhammadu sunusi a taka kuma ka ce an taka sunan annabi muhammadu don haka an yi laifi ashe duk mai suna muhammadu in aka mare shi an mara annabi muhammadu to haka ne maganar mana tunda a rubuce dai muhammadu sunusi aka rubuta ba a sa muhammadu rasulullahi ba kuma ba a sa Muhammadu kawai ba an ce Muhammadu Sunusi don Allah in ba jahilci da neman jefa mutane a cikin bala'i ba yaya za a aikace wai kawai duk wannan an taka annabi Muhammadu kenan hadda mai cewa wai a kamo shi kawai a yanke kanshi kaji sarakunan yanka kai to jahilci shi yake kore hanya misali na biyu da zan muku shine a kona abu da ake kira mining ha ban ji ba yau ma ta fashe na amsta ta fashe an samu kuɗi da yawa ba yawa nawa ne <laughs> an ba wani ya samu dala uku to ai kaga ya samu wani abu to abin da nake so ku gane shine yanzu ina tambaya ina so ka gane wani abu yanzu idan ka samu mutum ka ce menene hukuncin mining sai ya maka hukunci kai tsaye amma da za ka masa magana ka ce don Allah ya maka defining menene mining me zai ce maka sai ce maka danne-danne wai ana danne-danne ne kawai a samu kuɗi